Markus Sura bakwai Farisiyawa da waɗansu malaman koyarwar Musa daga Urshalima suka zo suka taru wurin Yesu, sai suka lura waɗansu almajiransa suna cin abinci da hannuwansu marasa tsafta, wato ba su wanke hannu bisa ga al'ada ba. Gashi Farisiyawa har da sauran Yahudawa ba sa cin abinci sai sun wanke hannu sarai tukuna bisa ga al'adun dattawa. in suka komo daga kasuwa kuwa ba sa cin abinci sai sun yi wanka tukuna akwai kuma wadansu al'adu da yawa da suka gada suke kiyayewa kamar wanke-wanke kwafuna da tukwane da tulunan tagula sai farisiyawa da malaman koyarwar musa suka tambaye yesu don me almajiranka ba sa bin al'adun dattawa amma suna cin abinci da hannuwa marasa sabta sai Yesu ya amsa ya ce, Daidai ne Ishaya ya yi annabci a kanku munafukai, kamar yadda yake rubuce cewa, Mutanen fa da bakinsu ne kawai suke girmama ni, amma zukatansu sun yi nesa da ni, a banza ne suke yi mini sujada, suna koyar da dokokin mutane a matsayin kalmar Allah. Kun bar abin da Allah ya ce a yi, kuna bin al'adun mutane. Sai ya ce musu, lalle kam, kun iya barin umarnin Allah domin ku bi aladunku, gama Musa ya ce, Ka girmama babanka da mamarka kuma, wanda ya zagi babansa ko mamarsa dole ne a kashe shi, amma kukan bar mutum ya ƙyale iyayensa a lokacin da suke da bukata, ya ce, Duk abin da da za ku samu a wurina, na riga na keɓe wa Allah ku, ta haka kuka hana shi ya taimaki babansa ko mamarsa. Ta haka kuna mai da kalmar Allah ofi saboda aladun da kuke koya wa yaranku, haka kuma kuke yin abubuwa da yawa. Sai Yesu ya sake kiran jama'a ya ce musu, Ku saurare ni dukanku, ku kuma gane da kyau, abin da yake shiga cikin mutum daga waje, ba shi ne yake kazantar da mutum a gaban Allah ba. abin da yake fitowa daga cikin mutum shi ne yake kazantar da mutum a gaban Allah, duk mai kunnen ji bari ya ji. Sa'an da ya rabu da taron ya shiga gida, almajalisa suka tambaye shi ma'anar wannan koyarwa, ya amsa ya ce, Ashe, kuma ba ku gane ba, ba ku gane cewa duk abin da ya shiga cikin mutum daga waje baya iya kazantar da mutum a gaban Allah. gama ba cikin zuciyarsa yake shiga ba, amma cikin cikinsa ne, sa'an nan ya kuma fita daga jikinsa? A wannan maganar, Yesu ya nuna cewa kowane irin abinci marar kazanta ne, ya ci gaba da cewa, Abin da yake fitowa daga cikin mutum, shi ne yake kazantar da mutum, don daga cikin zuciyar mutum ne mugayen tunani suke fitowa, kamar su lalata da sata. da kisan kai, da zina, da kwaɗayi, da mugunta, da rudu, da halin neman jin daɗi na rashin kunya, da kishi, da ɓata suna, da girman kai, da kuma wawanci. Duk waɗannan mugayen abubuwa daga cikin zuciya suke fitowa, suna kuwa kazantar da mutum. Daga nan sai Yesu ya tashi ya tafi yankin Taya da Sidon, ya shiga wani gida. bai kuwa so kowa ya sani ba, amma duk da haka boyewarsa bai yiwu ba. Nan da nan sai wata mace, wadda yalta karama take da kazamin ruhu ta ji labarinsa, ta zo ta fadi a gabansa. Matar kuwa bai ya ce, a yankin Finikiya aka haife ta, a cikin ƙasar Suriya, sai ta roki Yesu ya fitar wa ‘yartar aljanin, Yesu ya ce mata, bari ’ya'ya su ci su koshi tukunna, ba daidai ba ne a kwashe abincinsu a ba karnuka. Amma matal ta amsa ta ce, Eh, haka ne, malam amma ai karnuka sukan ci abin da yake faduwa daga teburin yara. Sai ya ce mata, Saboda wannan amsa da kika bayar, ki tafi gida, aljanin ya rabu da yarki. Sai ta koma gida ta ga yalta a kwance a gado. aljanin kuwa ya rabu da ita sai yesu ya fita daga yankin taya ya bi ta sidon ya je tekun galile a hanya ya zo yankin garuruwa goma a can aka kawo masa wani kurma wanda da ƙyar yakan yi magana suka roke shi ya taba mutumin domin ya warkar da shi yesu ya ja kurman gefe inda ba kowa sai ya sa ya tunsa a kunnuwansa ya tofa miyau ya kuma taba harshensa da miyan nan da nan ya daga kai sama ya yi numfashi mai zurfi ya ce masa ifata wato bude da fadin haka sai kunnuwan mutumin suka budu abin da ya daure harshensa kuma ya kunce sai ya fara magana da kyau yesu ya ja musu kunne kada su fada wa kowa amma da yana hana su su kuma suna kara baza labarin mutane suka cika da mamaki suka ce kai ya yi komai da kyau har ma ya sa waɗanda da suke kurma suna jin magana waɗanda da suke bebe kuma suna yin magana